A jiya ne ministan cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulrahman Bello Dambazau, ya sanya hannu bisa takardar amincewa a mai da waɗannan Indiyawa 36 da suka shigo cikin Najeriya da takardun biza na jabu, da kuma ƙarin wasu 'yan Koriya guda biyu da kewa gwamnatin zamfara aiki. Amma takardun izinin zaman su a cikin gida Najeriya ya ƙare ba tare da sun sabunta ba bayan ragin su da gwamnatin zamfaran ya ƙare. gwamnatin Najeriya ta ce wannan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na arba'in da biyar karamin sashi na biyu na uku da na hudu na dokar shige da ficen Najeriya Dr. Abubakar Umar Kari babban malami ne a Jami'ar Abuja. Wannan abu an daɗe ana yi har ma kusan za a iya cewa sauran ƙasashen wanda sun fara na Najeriya Ina ganin cewa tun da komai kara zube ne za su iya cin karansu babu babbaka. 'Yan Najeriya irin su Sabo Imamu Gashiwa na kiran ake yin taka tsantsan musamman ga waɗannan 'yan koriya da aka ce suna da takaddun zama kurum dai sun kare ne. Domin ni yanzu na san wata mace mutum ne Iran sama da shekara kuma takardunta sun kare tana nema a tsara mata ana yi saboda harkar Najeriya to kaga wani ba ka iya zargin ta ba. Ta aiwu su ma suna ce irin wannan mutane wannan takardun su sun kare suna neman tsara musu a kara musu kuma kai ka san harkar Najeriya. Kwararre kan sha'anin diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru ya ce wannan al'amari na ɗore masa kai. Ni abin da ya ɗore mun kai bai kamata su shigo ma cikin Najeriya ba daga airport da aka gane cewa fake visa suke da shi daga airport din za a bai da su su koma haka ake yi dokan kenan amma kuma yadda aka bar su ma suka shigo ban san dalili ba to yanzu da wannan sakacin wane ne kenan ko kuma sakacin wani hukuma ne sakacin immigration ne in immigration da suke airport din sun yi aikin su yadda ya kamata da bai kamata wa'annan mutane a bar su ma su shigo ba dukkan wata kasa da ka je aka bibi passport ɗinka aka tarar wannan visa na ƙarya ne ba za a bar kama ka zarce airport ɗin ba a wurin za a rike ka fi dokan ƙasa da ƙasa kenan. kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin jami'an hukumar shige da ficen Najeriya abin bai nasara ba. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na nuna damuwa ganin yadda shigowa cikin Najeriya ke ɗaukar irin wannan salo. Ya za a yi waɗannan mutane su shigo ta boda ba ma boda ba ta jirgin sama sauka a airport da kuma biza na bogi su shigo cikin Najeriya har su zauna duk wannan lokacin a ce ma'aikatan da ke aiki a wayannan wurare ba su gane wannan ba. Wannan ba wani abu bane kawai illa rashawa da cin hanci da kuma cin amanan ƙasa abubuwa sun lalace a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.